Jama'a masu kallon mu barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin ina mafita. Shirin ina mafita shi ne da kan ilmantar ya faɗakar da al'umma dangane da zamantakin aure. Wadda gidan talabijin na Tauzali ta ɗaunoyin kawo muku kaco kam sunana Khadija Yakubu. La'akai da yawan mutuwan aure a tsakanin al'umma a wannan zamanin. Bincike ya nuna cewa matsaloli da dama na ɗaya daga cikin abubuwan da ke kawo mutuwan aure musamman ma ga ma'aurata a wannan zamanin. ɗaya daga cikin matsalolin suna iya zama rashin fahimta da ma sauransu a wannan makon za mu yi magana akan mahimmancin sadarwa a tsakanin ma'aurata da kuma irin tasirin da take da shi a tsakaninsu kuma ina tare da alhaji tahir ibrahim tahir wanda aka fi sani da talban bauchi inda yake cikin ɗakin shirye-shiryenmu kuma za mu tattauna akan maudu'in namu ah, alhaji tahir barka da samun halittar shirin namu kamar yadda muka bayyana masu kallon mu akan matsalolin da ma'aurata ke fuskanta ko in ce abubuwan da ke kawo rabuwar aure a tsakanin ma'aurata ɗaya daga ciki dai binciken na mana cewa sadarwa rashin wato in ce ingantaccen sadarwa a tsakanin ma'aurata na ɗaya daga cikin abubuwan da ka iya kawo rabuwar aure a tsakanin su shin ga wa'inda in ce ko in ce wa'inda suke kallon mu yanzu me zaka iya ce mana ma'aurata su iya fahimta da abin da ake kira sadarwa a tsakanin su to sadarwa tsakanin ma'aurata shine bayani ma juna za ka fahimtar da matanka inda ka fuskanta ita ma matarka za ta yi bayani da kai ta fahimci inda ka fuskanta ta kuma sanar da kai ita ma inda ta fuskanta saboda a tsakaninku za ku iya samun maslaha za ku fahimci juna ba za ku samu saɓanin fahimta ba idan aka fahimci juna to yawancin kurakuran da ake samu ko matsalolin da ake samu kinga za a kawar da su to zai eh, ka tabbatar mana cewa sadarwa na ɗaya daga cikin abubuwan da zai iya kawo kyakkyawan fahimta tsakanin ma'aurata to ya kake gani wani irin ya kake ganin ma'aurata ya kamata su rika magana da junansu ko suna ganin cewa sun fahimci junansu wani irin sadarwa ya kamata a ce za su iya yi a tsakaninsu da zai iya kawo kyakkyawan ma'amala a tsakaninsu alal misali shi mai gidan zai karanci matarsa da kyau idan ya ga ta bullo da wasu abubuwa tana yi wanda bai saba gani ba ko kuma ya saba ma hakkokin aure ko sharuɗan addini da yake cikin aure zai iya zaunar da ita ya fahimce ta ya ji bayananta akan shin menene dalilin da ya sa ta ɗauko wannan irin tafiya ko wannan irin salo take yi haka ita ma matan za ta karanci mijinta idan ta ga ya fitar mata da wadansu ɗabi'u wanda da baya yi alal misali kullum karfe tara ko goma na dare ya riga da ya dawo gida amma sai zamana haka kawai sai ba za ta gan shi ba har sai karfe ɗayan dare ko biyun dare tukunna ta ga ya buga mata kofa ya shigo sai ta zaunar da shi ta ji shin mai gida menene ya faru ne yanzu ya sa sai dare karfe ɗaya ko biyu kake iso mana gida za ta ji bayani daga wurinsa cewa ai wani abu aka fitar sabo a wurin aiki wanda ya sa yanzu nake yin dare amma ba kawai ta ɗauka cewa a ah, ai ya samu wata bazawara ne ko kuma ya samu wata budurwa hira ya yi hira ya ji daɗin hira saboda haka ya manta da ita a gida to um, kaga a so da yawa musamman ma a wannan zamani ko in ce ana yawan alakanta mata da rashin haƙuri ko kuma faɗace-faɗace a tsakaninsu za ka ɗauka ko wasu mata waɗanda suna cikin gidan mijinsu amma yawanci ba su magana cikin sulhu akwai wannan fushin ana magana ana daga murya ana tsawa da sauransu shin wani irin wato wani kira za ka iya maza waɗanda suke da irin waɗannan matan a gidansu domin samun kyakkyawan fahimta eh, kusan ina ganin kamar idan ka samu yanayin da mata suna yawan faɗa da junansu suna ɗaga murya to ina ganin kamar rashin wayewa ne da kuma rashin ilimi ya kamata mai gida ya zama mai gida na kwarai mai kuma umarni a gidansa ya sanar da su cewa fa zaman su lafiya cikin kwanciyar hankali shine ci gaban su. ba shi zai cutar ba su za su cutu shi kan ai ana ta faɗa a kansa ana ta harguwa a kansa shi mai rage shi da shi si zai yi ta ji ne cewa ai shi babban sarki ne ba wani irinsa saboda haka matan su fahimta cewa ba fa wannan kayya kayyan da za su yi ta yi a tsakaninsu a kan namijin shine wai zai kawo ma wacensu nasara ba su haɗa kansu ne su san yadda za su yi irin kininsu na mata su yi maganin mai gidan shine mafitansu ashe kuwa rashin haɗa kansu na iya kawo na iya kawo mishi wato farin ciki kenan a matsayin farin ciki shi <laughs> daɗi yake ji to kana ganin cewa wato rashin iya magana ko in ce rashin samun kyakkyawan sadarwa a tsakanin namiji da na mace wata irin illa zai iya kawo ga aurensu gaskiya rashin fahimta zai iya sa a yi ta tafiyan kurame ba a san me ake ciki ba wannan bai san me wancan yake ciki ba wannan ma bai san me wannan yake ciki ba sai ka ga shi wancan ya doshi jos wannan kuma ya doshi kaduna hmm. kin ga an rabu saboda haka rabuwa ya zama tilas so sadarwa da fahimtar juna yana da babban amfani hmm. to um, kaga zai muna magana ne akan ma'aurata shin kana ganin cewa matsalar sadarwar nan da ake samu a cikin aure shin kafin a aure ne ake samun matsalar kuri a cikin auren ne ake samun wannan matsalar ana samun shi musamman kafin a aure idan mata ta san inda mijinta ya dosa alal misali yanayin aikin shi da yanayin samun shi da yanayin shi wani irin mutum ne da yadda yake tafiyar da rayuwarsa so da ta fahimci yadda za ta zauna da shi bayan an yi aure idan ta ga yana fita sassafe ba za ta ce don me ka fita sassafe ka bar ni ba idan ta ga yana dawowa da daddare ba za ta ce don me ka zo da daddare ba saboda dama ya saba zuwa mata hira da daddare sosai to amma me yasa kake ganin hakan na faruwa rashin samun fahimta idan ma an riga an gama saboda akwai wayanda suke zama kafin ma su yi aure suna shafa kusan shekara hudu ko biyar suna tare amma idan aka yi aure kuma ana samun wannan ra'ayi ya bambanta shi me kika gani yake kawo haka eh wannan lalle <laughs> akwai hannun shedan a ciki amma duk da haka kila ba su fahimci juna da kyau ba sai suka bi son ransu dan dai kawai suna son su yi aure ko suna son lalle su auri mata irin kaza ko kuma matan tana son lalle ta auri miji irin kaza amma auren sadarwa da fahimta ta fahimci cewa bai dace ta ba haka shi ma ya fahimci cewa bata dace shi ba amma saboda son kai sai ki ga an matsa an yi irin wannan auren sai sa da an yi auren an haɗu a wuri ɗaya sai kiga kamar wuta da auduga sai a yi ta faɗa an fara faɗa an kasa wannan abu to shin kaga kamar wannan abu muna magana dai akan ma'aurata kana ganin cewa tunda dai wannan magana sadarwa abu ne wadda ba ɓoyayyar wato ɗabi'a ba ce a cikin gida ma ana iya samun irin matsala ko in ce namiji ko in ce shi miji ya sami macen da laifi mai eh, yiwuwa ya shigo da ita cikin gida a zauna a yi magana na fahimta sai a fara faɗa a tsakanin juna shi wata irin illa kake kunci ana magana ana daga murya a tsakanin juna wani illa kake ga shi yake da yara waɗanda suke ciki. wato a zamana na aure na fahimci cewa mata ba sa son a cikin mutane ka yi musu gyara ka haura musu da faɗa cewa sun yi kaza ba daidai ba kaza kaza kaza kayya kayya kayya ballantana ma a ce har da wani cin mutunci ko zagi a ciki sun fi son ka kira su gefe ko ka kira su ɗaki bayan 'yan uwa sun tafi ko baƙi sun tafi sai ka mata kalamai masu daɗi ka fahimtar da ita akan abubuwan da bata so mm. to ina tabbatar ma mai gidan za ta rika girmama shi tana karamta shi mm. amma kuma kullum ni tambaya na ma mata ne. sanda ta tashi za ta yi wannan rashin mutuncin ko rashin kirkin a cikin mutane take tambatsa masa saboda haka abinda ta tambaya makanta kenan eh, a maida mata martani a cikin mutane <laughs> to ai ka so da yawa ana samun haka saboda ni in ni a matsayina na ya mace ina ganin ana samun haka saboda rashin fahimta idan namiji ya gane cewa ai matar shi ba yadda take son ana mata magana a waje bane ina ganin ya caccata ya jawo ta cikin ɗaki ya mata magana ko da an za ta ƙara yin wannan abin ba za ta yi shi a cikin mutane ai idan ta riga da ta musguna masa ko ta ɓata masa rai eh. kar ta manta shi ma yana neman hanyar da zai musguna mata ne ko ya ɓata mata rai saboda haka zai kai kai ci sai daidai tana cikin mutane sai ta da mata magana <laughs> so amma dai gaskiyan magana shine ya kamata miji ko hmm. tana yi a cikin mutane ka rika kiranta gefe a hankali a hankali kana koya mata hmm. tunda dai kai ne shugaba kai ne kuma babba yawanci mazaje suna gaba da matansu a shekaru saboda haka a hankali kana gwada mata ina ganin a kwana a tashi za ta gyara ba kowane gyara ne wai gobe-gobe <clears throat> za a samu sakamakonsa ba. Mm. To muna magana dai akan maza shin kana ga a matsayinka namiji dai zan so in tambaye ka wannan maka wannan tambayan shin wani haƙƙi kake ganin cewa maza suke da shi kan matansu da zai iya kawo kyakkyawan zamantakewa a cikin ɗakin? wato duk abin da kake iya ɗauke musu kana da halin ka musu kada ka musu ƙoro ka yi musu kada ka bari suna ganin 'yan uwa ko suna ganin abokan arziki suna amfana da wasu abubuwa kai kuma ka hana su idan kana iya musu ka musu idan ba ka iya musu ka kira su ka gwada musu cewa su yi haƙuri fa su yi maka addu'a allah ya sa ka samu in ka samu su ma za su ji irin wannan daɗin da suke gani wasu suna samu allah ne ke bayarwa so ka fahimtar da su ka sanar da su su yi tawakkali su yi tawassuli To um, ta yi mun gode. To masu kallon mu idan yanzu ake kasancewa tare da muna cikin shirin ina mafita inda muke tattauna da Alhaji Tahir dangane da wato mahimmancin sadarwa a tsakanin ma'aurata. za mu je hutun rabin lokaci idan muka dawo za mu daura daga inda muka tsaya a kasance tare da shirin ta masu kallon mu barkamu da dawa idan yanzu ake kasance tare da mu muna cikin shirin ina mafita inda muke tattauna kan matsalolin da suka shafi ma'aurata kuma a wannan mako muna magana ne akan mahimmancin sadarwa a tsakanin ma'aurata ko muna tare da Alhaji Tahi Ibrahim Talban Bauchi. kafin mu je hutu rabin lokaci alhaji muna magana ne akan wato um, irin mahimmancin da sadarwa take da shi ga ma'aurata da kuma in ce ko kuma ce illar da take da shi ga rashin sadarwa shi iya sadarwa ke da shi ga yara masu tasowa shin um, kana ganin cewa ma'aurata da suke da wannan matsalar na rashin fahimta ko in ce rashin sadarwa rabuwar aure shine mafita a gare su Mm, rabuwar aure ba shi ne mafita ba saboda in sun raba auren ma suka sake yin wani auren mm. za su sake tadda tubalin irin wannan kuskuren mm. saboda haka su nemi fahimtar abokiyar zamarsu ko kuma abokin zamansu shi ne mafita babu wani mafita face wannan sabila da ko ka canza wuri ne ka canza miji ko ka canza mata za ka sake samun wannan matsalar ne so amma mafita shi ne ka yi ƙoƙari ka nutsu ka fahimci shin abokin kan nan ko abokiyar kan nan ita kawar kan nan menene matsalolinta ne shin matsalolinta nan kan ba su da wani dangantaka da kai naka matsalolin halakai kake jawowa in matsalolinta ne ita kaɗanta sai ka yi ƙoƙarin ka fahimtar da ita cewa waɗannan fa su ne matsalolinki kuma in baki yadda da ni ba ki yi shawara da wasu ki ji shin da gaske ina da waɗannan matsalolin haka kai ma kuma za ka yi tawassuli ma kanka cewa shin ina da wannan matsalolin shi yasa nake jawo wani tashin hankali daga wurin abokiyar zamata ko kuma bani da wannan matsalolin to ina ga mafita kenan mafita kenan to kaga kaman to da yawa ana ganin cewa wato kyakkyawan zamantakewa a gida a gidan aure ko in ci shi kan kawo kyakkyawan tarbiyya wa yara hakan kuma yakan kai ga al'umma ana samun al'umma ingantacciya shin kana ganin cewa irin wannan matsalar na da wata illa ko tasiri a al'umma tana da matsala ma al'umma mm. alal misali Ah, abinda da dai auren nan suna ne muna koyi da manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya koyar da mu cewa fa idan aka ilmantar da mace mm. kamar an ilmantar da al'umma ne baki daya so saboda haka idan mace tana samun kyakkyawan ilimi tana samun kyakkyawan zamantakewa tsakaninta da mijinta mm. abinda za ta rika koyar ma 'ya'yanta kenan suna a cikin kwanciyar hankali za su fahimci menene ilimi menene ma suke koya na ilimi tukunna sannan kuma za su fahimci yaya ne za su zauna tsakaninsu da mazajensu su ma in sun yi aure idan suna ganin yawan hauragiya tsakanin babansu da mamansu in suka yi aure fa za su ɗauka fa in na zama mijin nan fa kawai in yi ta mata na hauragiya shine mafita <laughs> haka ita ma matan in tana da yawan tashin hankali 'ya'yanta mata za su ɗauka cewa ai in zama kamar mama ina cin kaniyan mijin nan nawa shine fa na zama ba fani ma to kin ga an yi mummunar fahimta kenan so saboda haka idan tana da kyakkyawan fahimtar menene aure menene hukunce hukuncensa menene kuma yadda za ta zauna da mijinta mm. da yadda za ta fahimce ce su fahimci juna to abin da 'ya'yanta za su koya kenan wala ta koyar musu wala bata koyar musu ba su abin da za su gani kenan kuma kawai yanke za su koya haka ne alhaji yi to gashi nan dai allah ya sa wannan mako mun gayyato ka namiji a matsayin ka na wato ce um, wanda yake cikin ɗakin shirye-shiryen mu a yau so amma akwai tambayan da za mu so mu tambaye ka shi musamman ma a wannan maudu'in namu wani irin kan ce ta wata hanya kake ganin cewa kun ce wani irin magana ne wace lafazi ya kamata mata su rika mazajensu kake gani a matsayin ka namiji saboda maza za su iya amsa wannan tambayar suna ganin cewa sun da su ake wannan lafazin mai yiwuwa a koyar da mata suke magana da mazan basa ba sa jin daɗi da har ga wannan lokacin za ana samun mata da yawa suna fuskantar musguni ko cin zarafi daga wajen mazajensu su har da yake kaiwa ga duka maybe saboda yadda suke magana da su ko kuma yadda suke musu furici bai dace ba shin za mu so ka gaya masu kallon mu ko in ce mata wanda suke kallon yanzu ta yaya ya kamata su yi magana da mazajensu su wanda zai iya kawo musu kyakkyawan fahimta da zamantakewa tsakanin su da mazajen su ai wato ah, har ila yau da zan kawo miki hadisi ah, manzon Allah ya ce ai wanda yake daga muryansa to ai mai muryan jaki kenan shi ya zama jaki kenan so saboda haka au namiji au mace maganan ɗaga murya bai mata so ba kuma mata inda za su fahimta gaba ɗaya mazajen duniya sun fi son mace mai matanci ba ta zo tana ɗaga murya tana hargowa kamar namiji ba wanda take iya kini take iya lafazi take iya rangwada duka a lokaci guda irinta maza suke so saboda haka in tana neman biyan bukata a wurinsa irin wannan lafazin za ta yi in tana neman ya fahimce ta ne irin wannan lafazin za ta yi so saboda haka ina ganin wannan lafazin ah, ah, sadarwa tsakanin mace da miji wannan kamar ya ta'allaka ne a wuyan mata yanayin yadda suke bayanin su ko da tana bayani ya fara daga murya za ta ce to mai gida ni ina maka magana a hankali ne kuma kana ta ɗaga murya a bakin kofa shigo mana ka zauna ta gama da shi to mun ji dai bayanin ka sun daidai lokaci ya fara hararin mutum wani irin shawara zaka ba ma'aurata waɗanda suke da wannan matsalar sadarwa kuma suna ganin cewa rabuwar auren shine mafi alheri a tsakaninsu kana da shawara kamar yadda muka yi bayani a da rabuwan aure ba shi ne mafitansa ba allah yana fushi da wanda ya raba aure shi kaɗai ne abinda allah ya yarda ka yi shi amma kuma baya so saboda haka in ka raba aure allah yana fushi da kai sannan na biyu kuma na nana ta ɗazu cewa idan fa ka fita daga aure don saboda rashin fahimta tsakaninka da mata to in ka sake wani auren fa ba fa za ka sake fahimtan kuma matan ba ita ma sai yasa zaki jin maza suna cewa ai mata suna suka tara amma duk ɗaya suke so da za ka fahimci macen guda ɗaya to ka fahimci mata duka so in baka fahimce ta nan guda ɗaya ba ina tabbatar maka ba za ka je ka samu wata kuma ka fahimce ta ba ba zai yiwu ba so saboda haka a kwantar da hankali a nutsu shi ma zaman aure na haƙuri ne abin da ya fi yawa mai ɗimbin yawa a cikin aure shine haƙuri saboda haka haƙuri za ka yi ka nitsu ka fahimci matarka sosai ai akwai dabaru iri-iri idan ita mai hargowa ce ka san yadda za ka mata wayo ka zagaye hargowar nata ka cimma burinka haka ne to alhaji gaskiya mun gode da ka samu halittar shirin namu to masu kallon mu kun je da muka tattauna da alhaji tahi ibrahim tahir talban bauchi kan wato mahimmancin sadarwa a tsakanin ma'aurata duka duka dai anan zamu jalin zaman shirin a madadin bakon namu wato shi alhaji tahi ibrahim tahi talban bauchi sai kuma ni khadija yakubu da na jagorantar shirin nake cewa ma'aurata a kasance da zama haƙuri domin a samu kyakkyawan zamantakewa a gidan